hatsi. A cikin shirin za ku ji cewar shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya sallami shugaban masu gadin da ke da alhakin tsaron lafiyar sa bayan zargin kitsa kashe shi da aka yi. An gano sassan jikin bera a cikin biredi mai yanka-yanka a Japan. Manoma da dillalan kayan gwari da suka fito daga yankin arewacin Najeriya mazauna kasuwar Mile 12 da ke birnin Lagos sun ce sun gano wasu hanyoyi da za su inganta noman kayan gwarin su bayan taron da suka je kasar Netherlands. mun gano yadda lamarin yake musamman ma gonakin su da muka je magin da suke suka tattasai za a ga tattasai ne shi amma wallahi kusan girman kan mutum yake da shi za a ga tumatirin su babba abubuwa da na illa masha Allah na ban mamaki da magani 'yan kasuwa na koka kan cigaba da rufe bakin yakan Nijar da kuma jamhuriyar Benin harkar kasuwanci mu gaskiya ya taɓarɓara muna da al'amura da yawa saboda motocinmu ne gaba ɗaya to idan za su je akasari Nijar suke bi to yanzu bi Nijar din nan babu rashin wannan bodar ya sa ba a samun sefa. Akwai wasu rahotanni bayan waɗannan duk a cikin shirin amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yana fatan kawo ƙarshen bambance-bambancen da ke tsakaninsa da Joe Biden, to amma duk da haka ya sha alwashin ci gaba da kai farmaki rafa. Mr. Netanyahu said that the two nations had overcome. bakilin BBC ya ce Mr. Netanyahu ya ce kasashen biyu sun shawarware rashin fahimtar da suka samu a su a baya, a don haka yana fatan za su sake yin hakan. Prime Minister na Isra'ila ana magana ne da kafar yada labaran Amurka. bayan da shugaba biden ya tabbatar da cewa amurka ta daina samar da makamai ga isra'ilan muddin sojojin ƙasar suka kai wa hamas hari a rafa mr netanyahu ya ce dole isra'ila ta yi galaba akan hamas a rafa ya kara da cewa idan ana so wato a dawo da zaman lafiya a gaza akwai buƙatar a kafa gwamnatin farar hula tare da sanya hannun haɗaɗɗiyar daular larabawa ko kuma wasu ƙasashe. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sallami shugaban masu gadin da ke da alhakin tsaron lafiyarsa bayan zargin kitsa harin kashe shi da aka yi an kuma kama wato manyan sojoji biyu da ke aiki da sahiru a farkon makon nan saboda alaka da rasha a ranar talata ne kuma tsaron ukraine ta ce ana zargin wasu masu gadi biyu da kai wa jami'an leƙen asirin rasha bayanan sirri hukumar ta kuma yi zargin cewa an bawa ɗaya daga cikinsu makamin roka da jirgin mara matuki don ƙaddamar da hare-hare ba faɗi dalilin cire road daga mukaminsa ba sannan kuma har kawo yanzu ba a sanar da wanda zai mai gurbinsa ba gwamnatin brazil ta sanar da cewa za ta saki dala biliyan goma domin taimakawa kokarin da ake na ceto mutane da kuma sake gina jihar rio grande do sul wadda ambaliya ta rarata akalla kawo yanzu an tabbatar da mutuwar mutum 700 yayin da wasu fiye da 130 kuma suka ɓace bayanai sun ce rabin babban birnin jihar da kewaye duk na cikin ruwa wata mazauniyar birnin ta bayyana cewa We haven't had water for four days and ce mun kasance ba mu da ruwan sha tsawon kwanaki hudu kuma ina ganin kashi 80 ko 85 cikin ɗari na al'ummar birnin ma ba su da ruwa na tsawon lokaci. Shugaba Luis Inacio Lula da Silva ya ce kudin da gwamnatin ƙasar za ta bayar za su taimaka wajen ceto rayuka da kuma ce da dubban mutane waɗanda suka rasa muhallansu saboda ambaliyar ruwan. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Jami'an hukumar zaɓe a Chadi sun sanar da shugaban mulkin sojin ƙasa Janar Muhammad Debi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar Litinin. Hukumar zaben ƙasar ta ce Janar Debi ya samu kashi sittin da 61 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Tuni babban abokin takarsa Prime Minister Sussex Masra ya ce shi ne samu nasara jim kaɗan kafin a sanar da sakamakon. Jam'iyyarsa ta yi ƙorafin cewa an yi wa magoya bayan sa barazana. a shekarar 2021 ne aka yi ayyana janar debi a matsayin shugaban mulkin sojin kasar bayan da aka kashe mahaifinsa a yin fada da 'yan tawaye fiye da kunshin fakitin biredi mai yanka yanka dubu ɗari aka ce wato da aka kai kasuwa aka ce a dawo da su a japan bayan da aka samu wani sassan jikin bera a cikin kunshin biredi biyu kamfanin da ke samar da biredin pasco shikishima ya nemi afuwar kwastomominsa tare da dakatar da yin biredin har sai an kammala bincike don gano abin da ya har aka ga wani bangare na jikin bera a ciki ba kasafai aka fi a dakatar da siyar da kaya musamman nau'in abinci a japan ba saboda kasa ta yi fice wajen inganta kayayyakinta da kuma tsabtace su to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc To madalla su kuma sai rahotannin da muke dauke da su cikin shirin kuma za mu fara ne daga Japan. Kuma kamar wadda wata watakil wasu yanzu suka ji a cikin labaran duniya, an janye kunshin fakitin yankakken burodi fiye da dubu ɗari a kasar Japan bayan da aka gano sassan cikin bera a cikin biyu daga cikin biredin. Kamfanin da ke samu da biredin Pasco Shikishima mai yin biredin kenan ya nemi afuwar abokan cinikinsa kuma ce yana gudanar da bincike kan yadda aka samu sassan bera a kayayyakinsa. ga fasar rahoton Shema Khalil. Iyalai da dama sun saba cin burodin kamfanin Pasco. Sai dai a farkon makon da muke ciki ne kamfanin Pasco Shikushima ya tabbatar cewa an samu sassan jikin bera a wasu fakiti biyu na burodinsa. Tuni dai kamfanin ya janye burodi dubu ɗari da hudu daga kasuwa da kantina. A wata masana'anta da ke birnin Tokyo ne ake sarrafa burodin wanda a yanzu an dakatar da ayyukanta. Ya zuwa yanzu dai ba a samu wani da ya kamu da rashin lafiya ba Ba kasafai ake ba da umarnin janye abinci daga kasuwa a kasar Japan ba saboda ƙasa ce da ta yi fice wajen tabbatar da tsabtar muhalli. Wata badakala ta baya-bayan nan da ta shafi kiwon lafiya ita ce na maganin rage ƙiba. Kamfanin magunguna na Kobayashi a watan da ya gabata ya ce yana guda da bincike kan mutuwar wasu mutum biyar da aka ce mutuwarsu tana da alaka da maganin wanda aka ce yana dauke da sinadarin red yeast rice. Haka kuma a bara wani kanti da ake kira 7 11 ya nemi afuwa tare da sanar da cewa ya janye wani abincin da yake sayarwa bayan da aka samu kyankyaso a cikin abincin da ake kira rice balls. A gaida Raliya Zubaru da fasar rahoton Shaima Khalil. To a Najeriya manoma da dalilan kayan gwari da suka fito daga yankin arewacin kasar mazauna kasar mile 12 da ke lagos sun bayyana cewa za su bullo da sabbin tsare-tsaren inganta kayan lambu kamar tumatir da albasa da sauransu domin tafiya tare da zamani. Hakan ya biyo bayan halartar taron bunƙasa da sarrafa kayayyakin amfanin gona da aka gudanar a tsakanin ƙasar Netherlands da kuma ƙasashen Afirka ciki har da Najeriya wanda aka gudanar a Amsterdam babban birnin ƙasar. Bayan da wasu Najeriya ne wakilin a Lagos Umar Shehu ya tambayi Alhaji Shehu Usman Samfam shugaban kasuwar mile 12 wasu ƙarin bayani akan abubuwan da taron ya kunsa. Na farko ah, Eh, embassin Netherlands ma'ana da yake mana alaƙa da su kalubalen da muke samu a kasuwanmu na yanayin kasuwanci da yanayin yadda ake tawo da ka daga arewa wannan karin akwai taro da ake na NBC African Walk da alaƙa ce a ƙasar Netherlands kuma Nigeria muka kuma Allah ya sa muka halarci wannan taro kamar waɗanne abubuwa ne kuka tattauna a ƙasar ta Netherlands na farko mun tattauna abubuwa masu muhimmanci musamman yadda mu muke haɗa kayan mu muke sawa a mota da yanayin da suke sa nasu a mota lalle gaskiya sun fi mu ci gaba nesa ba kusa ba yanayin mota take ɗaukar musu kayan gwari da irin wacce take ɗauka mana kayan gwari akwai bambanci sosai dan mu namu kaga trailer take ke ɗauka tirelar nan kuma tana ɗaukan raguna tana ɗaukan shanu tana ɗaukan raƙuma tana ɗaukan kemika iri-iri su ko can mota take ɗaukar musu kayan gwari daban take domin mota ce mai sanyi ake sawa ta ɗauko wannan kayayyaki sannan kuma ita kanta kasuwar tasu da ake kai kayan kasuwa ce wacce ke kusan duk akwai air condition wanda kayan bai saurin lalacewa wannan mutane ci gaban nasu gaskiya ya wuce ma duk misalin da ke saboda irin yanayin misali ba a tare kayan gwari duk kayan gwari saboda mun shiga motar kayan gwarin mun ga yadda ake yi misali daga inda ka ɗauko kaya zuwa har inda za ka ba mai tare ka domin kaya ne mai lalacewa mu ko nan kaga sai ga lasman ko kuma na safety sun tsare motar mu awa ɗaya awa biyu ma misali ba ruwansu ba ba ruwansu da asara su ko can ba za a tsare motar kayan gwari amma lallai gaskiya mun gano yadda lamarin yake musamman ma gonakin su zama muka je magin da suke suka tattasai za a ga tattasai ne shi amma wallahi kusan girman kan mutum yake da shi za a ga tumatirin su babba abubuwa da na illa masha Allah ban mamaki da magani dai ke muna maganar eh, kayan gwari kasan a kasashen da suka ci gaba kamar Netherlands din ka samu da wahala ka ga tumatir ya rube ko albasa ko tattasai da makamantar saboda suna amfani da hanyoyin zamani wajen ingantawa ko kun taɓa wannan batun eh mun taɓo shi gaskiya mun nuna musu cewa mu musamman kayan ma an aka turo su daga arewa kusan kafin ya zo wasu sun lalace daga ciki can ko ga bayan za a yi kayan su lalace domin suna da iri wanda yake na iri mai jurewa ne dan irin kayan tumatirin tumatirin kasar turai zai iya kwana bakwai kwana shida bai lalace ba. Kun samu irin da don shukawa a nan Najeriya kuma zai yi? Eh shi wanda muka zo da shi insha Allahu ya ya biyo mu Najeriya biyu kuma ya zo mana da iri na tumatir yake da iri na dukkan irin kayan gwari da ake sayawa ga wannan mun samu ci gaba domin irin nan ina bada wahala sai kuma yanzu cikin iko Allah sai aka samu wani zai dinka mana shi cikin sauki ko muna sai da jama'a cikin sauki. Mu idan Allah ya sa an jira ba ya yi zai ci gaba da kawo shi kun taɓo batun da ya shafi kamar sarrafa wato tumatir kafin ya lalace a shanya shi a shi cikin gwangwani da makamantansu kamar da suke aiki? Duk duk wa'annan abubuwan mai magana su abubuwa ne waɗanda suke da tsadar siyasa tsada sosai wanda yake sai mutum ya shirya. Da yake yanzu kun dawo Najeriya, shin akwai wasu dabaru da kuka shirya domin ganin cewa kun shimfiɗa irin wannan tsari da kuka hango a nan Najeriya? Eh irin waɗanda abubuwan da ka sai da magano yana daga